Ƙungiyar rajin kare al'adun Buhari ko BCO a turance ta yi ƙorafi a rubuce ne zuwa ga fadar shugaban ƙasa inda suka zayyana batutuwa da dama ciki har da mukamai da shugaban ƙasa bai naɗa ba. Abdulhamid Abdullahi ɗan kyarko shine ya jagoranci zanga-zangar. akwai mutane wanda ba su da gaskiya a wannan gwamnati da suka datse tsakanin talakawa da shugaban kasa wanda kuma kungiyar mun nan ita ce kungiya da take tsakanin talakawa da shugaban kasa saboda talakawan nan su suka zabe shi da kuɗin su da taimakonsu da karfinsu da jininsu jama'a sun mutu talakawa sun mutu ba don kawai ba saboda suna bukatan canji to abinda mu muke nema shine muna bukatan shugaban kasa ya gane akan akwai mutane wanda ba su da adalci mutane ne wa hada kansu almundahana suna son cin hanci suna son rashawa a wannan gwamnatin nasa muna son ya dauke daddai a tsakaninsu ya cire mana su ba don kawai ba saboda muna son adalci a kasa ita ma shugaban mata a kungiyar BCO Hajara Yusuf ta yi gargadi ne ga waɗanda kungiyar ke ganin suna yi wa gwamnati gwamnatin Buhari zagon ƙasa. Abin da ya sa muka fito wannan abu mu nuna mu ga shi ainihin shugaban kasa a president muhammadu buhari sannan kuma mu kara jaddada wanda suke gani kamar za su shigo cikin wannan abu su bata su gurbata mishi gwamnati cewa su yi hattara kuma su koma baya ko su dawo su alamin tare da mu a tabbatar da canjin da ake so su haɗa kai da mu a tabbatar da canjin da ake so ko kuma a'a ko kuma su koma dama inda suke dama su je su zama su To ko yaya shugaban kungiyar haɓaka matasa ta arewacin Najeriya Imran Wadanas ke kallon batun naɗa mukaman da ake kuka a kai? duk matsalar da aka samu tsakanin mai girma shugaban kasa zuwa jam'iyya su suka bari matsalar nan har ta haifi abin da yake kasancewa a haka waɗannan mutane da ya kwaso ya kawo mai girma shugaban kasa a matsayin ma'aikatan shi na farko ba su iya gaya mashi gaskiya suna shakka gaya mashi gaskiya kuma ba su ma cancanci a ce su ke aiki da shi ba ni abin da na ɗauka ko kasuwa kana ci da maki a laluba a hanga a nemo mutanen da suka cancanci dacewa a kawo su akan kujeru su mai aiki ai ba shi za su yi aiki ba ƙasa za su yi aiki kuma duk yadda suka yi abin kirki ba su za a kalla ba shi za a kalla haka in suka zo suka yi abin da ba shi bane ba su za a salla ba kuma shi za a kalla da haka Allah ya taimake shi ya karo mutane ya nemo mutanen kirki ya kawo a aikin duk alfarmar da aka samu tashi ce ko ba su shiri da mutum ba ruwan shi da shi ai akwai mutanen kirki a nan da yawa irin shi ya sani kuma da haka ina ba da shawara a nemo mutanen kirki a zo a sa a gwamnatin nan wanda duk aka fahimci ba zai iya ba ya yi mashi godiya ya sallame shi ya ɗauko mutumin kirki ya sa domin abin da shi yake da ƙuduri na ciyar da ƙasar nan gaba na dawo da ƙasar nan da martabarta da mutuncinta Allah ya taimake shi burin shi ya cika amma ina gaya maki in aka so aka samu ranar yabo to Allah shi kyauta bayanai daga fadar shugaban ƙasa na cewa gwamnati ta sha alwashin kawo ƙarshen matsaloli da suka samu a ƙasa tare da yi wa 'yan ƙasa alkawalin more roman demokradiyya amma fa sai an ƙara da haƙuri madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya